بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina wanda shi ne dace da 25 ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin ɗan albashi kuma muna darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano yau da taimakon Allah madaukakin sarki za mu dasa ne akan gabar magana ta 49 yanda malam yake magana akan wayajibul isra'u fi sayri biha sairan dunar ramali ko da ke mun karanta wannan shi muka tsaya akai yau za mu tashi akan gabar magana ina jin ta a yana shi dai wannan gabar magana din ne amma kuma hadisi na uku hadisin abdurrahman ibnu jaushan wanda ana magana ne akan ana so a gaggauta jana'iza idan ta mutu wana idan mutum ya mutu jana'iza a kokarin a kai takara ajiye ana jinkiri ana jiranta sannan kuma ana jiran wani sannan kuma idan an zo kaita a yi kokari a yi sauri kada a rinka tafiya irin ta yanga ba tare da an kaita da wuri ba saboda hadisan da aka kawo mana satin da ya wuce wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan wannan gawa ta arziki ce ta kwarai to alheri ne za ku kai ta to tunda alheri ne zaman sa a cikin wannan duniya din wahala ne matsala ne to me amfanin jinkiri ba amfanin jinkiri ai maza a kai shi idan tuwo ya riga da da nama da da kayan daɗi ba sai a gyara ba ba a jira a bata lokaci ko to haka kuma idan sharri ne wannan gawa. ba alheri ba ce to me amfanin ku ajiye shari a gidajen ku ba amfani kenan duka gaba daya barin gawa da rashin kaita da wuri ba alheri bane ba a da bukata to akwai wani hadisin kuma na Abdurrahman ibn Jawshan yace kuntu fi janazati Abdurrahman ibn Samura فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فلهقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا وانا حديث كما يدعى عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري tabi'i ne ba sahabi ba ne yake ba da labari wata rana ya ce ina cikin wato wata jana'iza ta abdurrahman ibn samura sai wani mutum da ake ce da shi ziyad ziyad din sunan mutum ne wani mutum da ake ce da shi ziyad da wasu mazaje sai suka kasance suna tafiya wato a kafa suna bin juna suna tafiya a gaban ita jana'izar suna tafiya suna sauri sauri sosai kamar ka ce gudu-gudu sai suke cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum a yi a hankali a yi a hankali shine ruwaidan a bisannu a bisannu a bisannu Allah ya muku albarka shi balarabe sai idan zai baka umarni kai wani abu to sai ya maka addu'a kamar misalin kuna surutu sai ce jama'a ku yi shiru Allah ya muku albarka uskutu barakallahu fikum ina fatan kuna fahimta ko faɗa zai maka sai ya ce ma ittaqilla ittaqilla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta zo sahihiya akwai wata matarsa mai suna safiya bintu huyai ibn akhtab safiya bintu huyai ibn akhtab wannan safiya bintu huyai ibn akhtab babanta wani babban bayahude ne amma ta musulunta annabi ya aure ta to shine matan annabi to ita safiya a gaskiya tana cikin matan annabi kyawawa Allah ya musu kyakkyawan halitta da kuma kyakkyawan ɗabi'a tsaba duk matan annabi sallallahu alaihi wasallama haka suke to amma dai ita din tana da kyawun halitta kuma da karancin shekaru to ka san mata dai ka san ɗabi'arsu shikenan nana hafsa binci umar ibn al-khattab sai wata rana irin abin nasu na mata sai ya kama ta da ta ga wannan safiya binta huyai ibn akhtab a matsayinta na amaryar annabi sai ta ce da safiya ki dalla gafara yar gidan bayahude ibnatu yahudai ke da Allah yar gidan bai yahudai kula da wannan da Allah saboda yana da kyau mu fahimce shi da kyakkyawan fahimta safiya bintu huyai ibn akhtab sai ta fashe da kuka ta tafi gurin mijinta manzala sallallahu wannan yana nuna cewa idan mace ta samu matsala a gidanta da abokiyar zamanta da kishiyarta ina za ta tafi sai a tafi wurin mai gida saboda shi ya kawo ki sa kike ko ba ka bane sai a je a kai masa kuka ta dai tana kuka baiwa Allah ba ta je ta bude dantsi ta ce sai na da harsa ba mun yi doke doke ba ta yaka ba sai dai ya samu annabi sallallahu alaihi ce ya rasulullahi ga matarka tana aibanta ni da addinin babana tana ce mu wai ni yar gidan bai hude ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kwantar mata da hankali ya ce a yace ce ke fa yar annabi ce innaki labnatu nabi wa ammuki nabi yar annabi ce ke babbanki annabi ne sannan wa innaki la tahta nabi kuma kina karkashin annabi ne ki je ki gaya musu a duk cikin mata na gaba daya wace ce take da dangantaka irin naki na annabawa ke da kike da alaka da annabawa da yawa asalin dangantakar ki ma yana tikewa ne kan annabi haruna annabi haruna dan uwan annabi musa annabi haruna shine kakanki kamar babanki kenan sannan annabi musa babbanki ne asalin ki kin fito ne da tsakanin su annabi haruna annabi musa sannan ni manzan allah ni kuma ni mijinki ne abubuwa guda hudu ne guda uku suka haɗu a kanki ki je ki gaya musu ta je ta karanta musu ta je ta yi wa nana hafsa bayani ai sai kuma sai aka yi shiru ai ba ai ba jawabi shiru kake ci to shine manzon Allah ya koma kan nana hafsa abin da nake so in kai ku gare shi kenan sai je ya samu nana hafsa sai ya ce ya hafsa ittaqillah ki ji tsoron Allah hada wa salam kawai shi ta fadan kenan ba zagi ba doke-doke ba cewa wallahi sai na cimtuncin ki wallahi sai na abin nan gafara yar gidan talakawa yar gidan wanne ne fara in ba kaza kaza ba in an taba masa wato an taba masa amarya ke sai annabi ce ittaqillaha ya hafsa ki ji tsoron Allah ya hafsa to shine nan kuga tafiya suke suna sauri suna sauri sai suke cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum ku yi hankali ku yi hankali Allah muku albarka ina fata ana fahimta to wannan yana da kyau dabi'a ce mai kyau mu koya walahi kahum abu bakar ta fi ba'adi suka kilmadina fa hamala alaihim bil bagla abu bakar ta ya riske su a ɗaya daga cikin lunguna ko hanyoyi shine sikak na madina ya cinkare su da alfadarsa da yake kai wa shadda alaihim sau ya daga rumagiya zai buga musu yana cewa kallu ku ba da hanya shine kallu balarabe yanzu zai ce ba ni wuri ba ni hanya sai ce kallu tsari ba ni hanya wallazi akrama wajhan abi qasim na rantse da wanda ya karrama fuskar baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillah yace wallahi na gan mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la nakadu an narmala biha ramala muna dauke da jana'iza gawa kamar mai sassarfa da ita wato yana so ya nuna mana cewa idan an dauki gawa ba a tafiya ta fariti kamar yadda ake slow fariti irin na slow in an dauki gawar soja ana kida ana tafiya a hankali a hankali a'a ana so a yi sauri a kai ta amma ba a ruga da gudu ba shine mahallu shahid wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi wa nasa'i wa tahawi wal hakim wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad duk waɗannan sun ruwaito shi wa qala al hakim sahihun wa wafaqahu zahabi imam al hakim yace hadisi sahihi ne imam zahabi zahabi yayi masa muwafaqa wa min qablihi an-nawawi fi al majmu' sharh al muhazzab kenan imam an-nawawi yayi tarayya da shi a cikin littafin al-majmu' sharh muhaddab babban littafi ne mai kyau wanda yana da kyau ɗaliban ilimi same shi wa qala fihi wattafaqa al-ulama wa ala istihbab israi bil janaza yace malamai sun yi ittifaki cewa ana so in an dauki gawa a yi sauri a kaita magana a ajiye ta a gida ana jiran alhaji magana a ajiye ta a gida ana jiran babban yaya magana a ajiye ta a gida ana jiran gwamna ko ana jiran wane ne ba ta taso ba in dai an gama shirya gawa sunna fa ba gargajiya ba sunna fa ba bid'a ba sunna fa ba al'ada ba to a tattara ta a yi maza a kaita wanda za a jira dole shine limamin da zai mata sallah in bai zo ba to wannan kan dole a jira shi kun fahimci wannan saboda zamanta a cikin ku lokacin ta ya riga ya kare ga gidanta can wannan ramin nan shine gidan wannan jana'izar wannan rami matsatsan ramin da bai kai wannan teburin ba nan za a je a tukwikwiye mutum a haka ake samu a haka kuma a haka ma ba a yi gine ba a kishin gida a haka kan mutum din nan yana haka haka mala'iku za su zo su tashe shi na mai tambayoyi kuma in ma ba mutumin kirki bane a daɗa matsi kabarin a matsi shi hatta takhtalifa abna'uhu har sai kashin hakarkarinsa ya saba kowa sai an kai shi wannan gida dama idan ya mutu labarin duniya ya manta da ita duniya ba ya manta da ita kamar yanzu kana raye kana mu'amala kana kwanciya bacci don harka zirga-zirga ba ka manta ba ba ka shiga wata harka ba su haka mutuwa ciki malamai suka ce mutuwa kamar bacci ne ta ga bacci dai ko yawanci mutum bai san lokacin da bacci yake ɗaukansa ba za dai ka kwanta kana jiransa za ka kwanta kana sa lokacin da zai zo ya ɗebe ka Allahu alam shikenan to haka ita ma mutuwa take kawai kamar kana kwance ne kawai dai ka ka farka ga mala'iku akan ka suna maka tambayoyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa in khairan fa khaira idan mutum yayi alheri sai ga alheri wa in sharran fa sharra idan ko mutum sharri ya aikata shi ma zai ga sharri shi yasa mutane yana da kyau mu yi kokari mu aikata alkhairi kuma kullum muka kwanta mu dauka ba za mu iya tashi ba dan akwai waɗanda sun kwanta ba su tashi ba wallahi wasu sun kwanta ba su tashi ba su tashi ba mutum ya kwanta a matsayin yana bacci kawai sai dai ji tukwane a kansa daga ana marar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ka yi kuka kuka da zai amfani ba ka yi kura za ka tashi ka tafi ina za ka je ba sai an baka dama ka tashi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil nawawi yace ana so a gaggawa a kaita illa an yukafa min al-isra'il fijarul mayyit sai dai ana jin tsoron saurin da za a yi a kaita. wataƙila ana jin tsoron fashewar mamacin akwai wanda kila wani ya daɗe da mutuwa ba a ɗauke shi ba zai iya babbajewa in ana yawan girgiza shi zai iya bajewa a cikin likafani ya fashe to wannan sai a lallaba a hankali au taghiruhu wa nahu fa yuta'anna ko kuma ya canja yanayinsa zai iya canjawa to sai a hankali shine fa yuta'anna qultu zahirul amr lojo mala albani yace a zahirin al'amari ana nufin dai wannan abun wajibi ne haka ibnu hazm Allah ya kara masa rahama da yarda ya faɗa wajibi ne a sauri a kai jana'iza jama'a jinkirta ta din nan ba alheri bane walam najid dalilan yasrifuhu illa ila istihbab wa mu samu wani dalili da ya juyar da wannan wajibci a mai da shi mustahabi ba wa waqafna indahu so sai muka tsaya a nan wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zad al-ma'ad وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة دبيب الناس اليوم دبيب كن سمي دبيب واتو slow motion ake cewa ko irin taku a hankali a hankali din nan akwai waɗanda in sun ɗauki gawa sai a rinka tafiya da saiɗi ko mota ne sai ga ana a hankali ake tuƙata ta a hankali a zo a haɗa gursulo ba a sauri wai ai gawa ce aka ɗauka wannan shine dabibun nas nawawi ya irin wannan ɗaukan gawa da ake ana tafiya a hankali a hankali a hankali fa bid'atun makruhatun bid'a ce kuma kyamammiyar bid'a wacce ba a santa mukhalafatun lissunna mukhalifatun lissunna wa mutadamminatun litashbih bi ahli alkitab alyahud wannan bid'a ta saba wa sunna kuma ta yi kamanceceniya da yahudawa ɗabi'a su ne in an ɗauki gawa a hankali a hankali a hankali a hankali wai wannan kamar is a sort of respect ga ita wannan gawa ɗin wai wai girmamawa ce to mu annabi ya ce kada a yi haka me ya kamata a yi a ɗauke ta a tabbata ita a yi sauri ba wai sauri a ruga da gudu ba kamar yadda muka bayani abu na hamsin waya juzul mashiyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa rakib fayasiru khalfaha لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث ما شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال abu na hamsin ya ku uwana wannan ma fa'ida ce mai kyau ya halatta idan an ɗauki gawa a iya tafiya a gabanta a iya tafiya a bayanta ko wasu su tsaya a bayanta ko wasu su tsaya a gabanta wannan duk ya halatta ko kuma su tsaya a damanta ko wasu su tsaya a hagun ɗinta wannan duk ya halatta ala an yakuna qariban minha ko wasu suna kusa da ita ko wasu suna nesa da ita duk ya halatta illar rakib illar rakib sai dai mahayi wanda yake kan abin hawa kamar wanda yake kan doki ko jaki ko mota misali idan ya halatta a hau mota ɗin a tafi a kai gawa to shi kenan sai mutum ya tafi a bayan gawa ma'ana mai abin hawa ba a so ya wuce gaban gawa mai tuka babur kar ya wuce gaban jana'iza ya bi bayanta mai tuka keke ya bi bayanta mai tuka mota ya bi bayanta na kan jaki ya bi bayanta na kan raƙumi ya bi bayanta duk mahayi ya bi bayanta in ma dan uwanka ne ya goyo ka a gadon baya ko bi bayanta ko ba ka bane ba yawwa saboda manzon Allah ya faɗa a hadisi gashi nan ai dadin sunna da mu duk abin da aka faɗa sai ya bada dalili manzon Allah yana ce arrakibu yasiru khalfal jinaza mahayi wanda yake kan abin hawa yana tafiya ne a bayan jana'iza wal mashi haisu sha'a minha wanda yake tafiya da kafa to duk inda ya ga dama ta nan zai gawa in ka ga dama ka tafi a gabanta in ga dama ta dama in ga dama ta hagu duk ya halatta kalfa hawa amama hawa an yamini hawa an yasari ha qariban minha ko kusa da ita ko nesa da ita sai dai abinda malamai suka ce abin da yafi kyau kuma abin da aka fi so idan an ɗauko gawa ɗin mutum ya zama yana kusa da gawar dan ya fi tsoron Allah ya fi sama wa mutum takawa ya fi sa mutum ya raurawa kaga kana tafiya ga makaran nan kusa da kai kana tuno yanzu wani ne fa yake cikin nan gurin wani da shekaran jiya muna tare da shi yau gashi wani ba yanda zai gashi mun zuba shi a makara mun masa tsirara mun sa shi a farin kyalle mun rufe shi yanzu wani ne yadda muke kaunarsa muke son sa za mu ɗauke shi mu je mu tona rami mu binne wani yanzu shi kenan wani na daina ganin sa har abada Allah ji kan wani Allah ya fi wani kaga idan kana kusa da ita to ka fi samun natsuwa ya fi a ce kana nesa da ita nesa da ita watakila ma ku ta hira kuna dariya kuna tafawa kawai musamman ma yanzu da mutane ba su ɗauki wata mutuwa wata abar a zo a gani ba yanzu mutuwa fa ya kamata ku sani cewa wanda aka yi masa mutuwa shi yake da matsala yawwa yawanci mutane kara kawai za a yi maka a zo a dan taimaka maka a dan nuna yan damuwa a dan gabanka ana dagawa wani zai ci gaba da harkarsa saboda Allah ya kawo mu lokacin da yanzu a gurin jana'iza ma mutane ba sa iya kashe wayarsu jana'iza ana binne mamaci a cikin kabari wani ba zai iya haƙura ba zai ɗauki waya kuma yana hirarsa ka ji yana gindin kabari an bugo masa waya wani ya a kwana biyu kai wani ai kana jin daɗi wallahi wani ya gari a lafiya a gindin kabari wani ma an bugo masa yana gindin kabari yana a wannan kayan da Allah kar a sayar musu haka da Allah a ƙara musu kaza to kai me za mu ci in muka sayar a gindin kabari dan uwansa ya mutu ana tura masa ƙasa shi kuma yana me za mu ci saboda shi ne dan ciye-ciye so ya kamata mutane sani cewa ita mutuwan nan ya kamata idan an yi ta ta yi wa mutane tasiri ku lura da wani abu gara ni dai da ina tunawa muna yara idan an yi mutuwa da wahala ka ga yaro a wajen mutuwa guduwa ake gida ake shiga amma wallahi yanzu yara ƙanana su suke riga kowa ma hawa motar makara da gudu sa ga suna kokawa suna hawa mota makara ba a ma tsoron mutuwar da fa masallaci mai makarawa ba fiye cika shi ba ko ba ka bane ba amma ina tasirin mutuwar yanzu ya yi nesa da mutane me yasa kun san me yasa munaghisatul iman ne suka yawa me munaghisatul iman abubuwan da suke tauye wa mutane imani sun yawaita a ƙasa ina sun yawaita wallahi malam da idan aka mutuwa a unguwa sai a wata da watanni mutane suna jin jiki dangane da mutuwan nan da aka amma yanzu in an maka kara kwana ɗaya kwana biyu to yanzu za a zo a yi mutuwa ma a unguwa makocinka ana biki a gidansa insha Allahu an yi mutuwa a makota ba zai iya ɗauke maka kafa ba sai ya kira masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe. ku kuna fama da zaman makoki dan ku ya mutu ko uban ku ya mutu ga ku kuma ana aure a gidansa ya kira yan majalisi ko yan kada kada ko yan buge buge ko yan raye raye abin da ya dame su baya hana mata tsiraici baya hana masu shaye shaye ci gaba da shaye shaye su so mutuwar yanzu ta zama abin da ta zama sai dai Allah kiyaye waɗanda Allah ba su imani su ne ya ta'assaru bil maut suna tasirantuwa idan an yi mutuwa kuma alamar imani ne idan an yi mutuwa ka girgiza da in an yi mutuwa a layi ma sai ga mata ko ba sa iya amma yanzu wallahi matan aure yan mata an yi mutuwa ta gaban inda ake jana'izar za su yi wucewa abin a kudde da dame su muna fatan Allah ya rangwanta mana to shine a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce wa tiflu yusalla alayhi yaro dan jariri ana yi masa sallah shi ma kada a ce dan karami ne bai girma ba ba a san shi ba ba a yi masa suna ba ba za a yi mai ba hatta yaro jariri in dai da ransa ya fito to in ya mutu za a wanke shi a gyara shi a mai sallah ko mun karancin sa abin da yasa za ga da yawa mutane ba su fiye kaddara mutuwar yaro karami ba idan dan jariri ne mutu sai gama ba a damu ba wasu wani ma za ga bai mutum uku hudu ba ma ake haɗuwa an yi wa kai jariri ne dai to shi jariri ba ya neman addu'a kuma iyayensa ba sa neman addu'a to ko jariri ne ana yi masa abin nan akwai riwayar da ta zo ta ce wa siqtu yusalla alayhi dan bari asiq bari wanda aka yi barin sa ana yi masa sallah zamu zo mu karanta nan gaba kaɗan zamu faɗa da bayani insha Allah to idan an ce dan bari an gane dan bari wanda wanda ya fito ba lokacin fitowarsa ba ya fito pieces ma ya faffashe bai gama halittarsa ba ta kammala ba misali a ce za a yi masalla ko da yake wasu sun ce a sikto din ana nufin dan karami yaro jariri to in an ce wannan za a yi masalla kenan wanda aka haife shi a matsayin gawa ma kenan za a yi mai salla to amma wasu malamai da yawa sun fada cewa in dai mutum ya jiro duniya bai da rai to wannan ba dole bane sai an yi masa sallah tunda ya riga ya mutu a cikin cikin mahaifiyarsa to ya za a yi masa sallah dan yaro karami shi ya za a yi masa wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma idan an zo yi masa sallah din iyayensa ake wa addu'a da gafara da rahama Allah ya ji iyayen yaron nan Allah ya yafe wa iyayen yaron nan Allah ya rangwanta wa iyayen yaron nan haka ake ta yi shi kuma a ce Allahumma ja'alhu tahta kafalati Ibrahim alayhi salam ya Allah ka sanya shi gargashin kulawar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Ibn Maja, da Imam Tahawi da Ibn Hibban dukkan su rawaito har su bai haƙi har su Tayalisi har su Imam Ahmad riwayar Mughira dan Shu'ba Tirmidhi ya ce hadisi ne Hassan sahih imam al-hakim ya ce sahi ne a sharaɗin imam al-bukhari imam zahabi ya masa muwafaqa ya dace da shi kuma al-albani ya ce kamar yadda suka faɗa din nan haka yake wasiyaqu lin-nisa'i wa ahmad fi riwaya jerin hadisan na imam an-nisa'i ne da kuma imam ahmad a wata riwaya wa ziyadatu salas li abi dawud wal hakim at-tayalisi akwai kare kare a cikin bracket a cikin hadisin zaku gani kari guda uku yasir da kuma kalfa wa amama har zuwa karshe da kuma wa yud'a li walidayhi bi maghfirati wa rahma kun ga duk kare ne wannan ƙare-ƙaren gaba daya a riwayar Abu Dawud da suka zo da imamul Hakim da Imam Tayalisi wali ahmad al-awwalani minha imam ahmad shi yake da ƙari guda biyun farko walil baihaqi as-salisa imam al-baihaqi yana da na uku din wakila ai wa qala abu dawud wa ibn hibban as-siqtu badal at-tifl a riwayar abu da riwayar ibnu hibban wajen at-tifl alaihi sai suka ce as yusalla alaihi الطفل جاريري السقط كما الدنبري وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد وأزاح الحافظ في التلخيص للترمذي أيضا وهو وهم الحمد لله الباني يتشي تونن تشيوى السقط دم ميمكن wato in state of atiful sai aka kawo asikut to wannan wahami ne kenan ka ga magana dan bari za a yi wa dan bari sallah to riwayar da ta zo ta ce dan bari ne to wahami ne kuskure ne wacce ce daidai wacce ta ce jariri shine daidai fa inna ma lafzuhu indahu ka lafzil jama'a lafazin dai shine kamar yadda sauran jama'a suka ruwaito a tsifula aka ce ba wai asittu ba abu na hamsin da ɗaya wa kullum min al-mashi almashi amamaha wa khalfaha sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan kama qala anas bin malik radiyallahu anhu yace tafiya a gaban jana'iza da tafiya a bayan jana'iza din wani zai iya tambaya me hujja to duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikace ga riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa aba bakr wa umar kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha sayyidina rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da shi da abokinsa abubakar da abokinsa umaru kanu yamshuna amamal jinaza. sun kasance suna yin tafiya wani lotan wani zubin wani yanayi suna yin tafiya a gaban jana'iza wa khalfaha wani lokacin kuma a gansu a bayan jana'iza kaga shikenan ya tabbata wata ran a gansu a gabanta wata ran a gansu a bayanta to masu dukan sun yi waɗannan su ne fa manya ko ko kuwa in aka ce ma manzan Allah ai fatiha kawai sai a tashi na su abubakar na ukunsa umar waɗannan rukunan ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu umaru radiyallahu anhu ha'ulahi salata waɗannan mutane guda uku abinda suka yi kuma shi shine addini to an samu sun tafi a gaban gawa an samu sun tafi a bayan gawa to ina matsala ba mushkila to ko ka tafi ta gaban gawa kana tafiya in dai da kafa kake tafiya wani ce kai dawo dawo dawo da ba a wucewa to akwai dan karancin karatu ko ba ka bane sai ai masa uzuri in ka ga dama ka dawo kai mai biyayya in ga dama kuma ka ce sunna ya taba kai sha hadisi ba wannan hadisin yana nan cikin sunan abi dawud ko ba ka bane hadisi na 1483 da imamu tahawi ya ruwaito shi min ne an yunus ibn yazid an ibn shihab anhu qultu wa hada sanadun sahihun ala shart ash-shaykhain albani yace wannan hadisi ma da ga muku na abubakar da umar da manzala suna tafiya bayan gawa ko gabanta Ayi sahihin isnadi ne a bisa din bukhari da ainihin wato imam muslim kun fahimci wannan da kyau ko yawwa to wannan kenan sai ya ce abu na hamsin da ɗaya lakin al-afdala al-mashi khalfaha لأنه مقتضى قوله صلى ma'ana عليه وسلم واتبعوا الجنائز وما في معناه مما تقدم في المسألة 43 أول هذا الفصل sai albani ya ce to sai dai abin ya fi yanzu an gaya muku halarci ko to amma abin ya fi dacewa a yi tafiya a bayan gawa in dai wanda ya fi ake so to kowa ya koma baya saboda shi shine yafi dacewa da abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa wattabi'ul janaiz annabi ya ce ku bi gawa in an ce ku bi me ma'anar bi kaga ba wucewa gaba bane dole in an ce ka biwa ne to dole ka biyo bayan shi kenan kuma fi ma'anahu kamar dai abin da ya zo cikin ma'anarsa da yin ya gabata matsala ta 43 farkon wannan fasali wa yu'ayyidu qawla ali radiyallahu anhu abin da yake karfafa wannan shine fadan ali Allah ya yarda da shi ali bin abi talib kenan yace al-mashi khalfaha afdalu min al-mashi amamaha ka fadli salati ar-rajuli fi jama'atin ala salatin ala salatihi ya ali ali kenan yace yin tafiya a bayan jana'iza a bayanta shi ya fi falala sama da yin tafiya ta gabanta yin tafiya a bayanta shi ya fi falala sama da tafiya ta ina ta gabanta kamar falalar sallar jam'i ne da kuma yin sallah mutum shi shi kadai ka kwatanta ya halatta mutum ya yi sallah shi kadai inda uzuri sannan kuma abin da aka fi so shine mutum ya sallah a cikin jam'i to haka Ali bin Abi Talib ya faɗa to haka kuma ya halatta mutum ya sallah a ya halatta ya bugawa ya wuce gabanta ya halatta ya tafiya a bayanta amma dai ya tafi a bayanta shi yafi haka ibn abi shayba ya rawaito a cikin al-musannaf da imam tahawi da imam al-baihaqi da imam ahmad wa kadha ibn hazm fi al-muhalla haka imam ibn hazm ya rawaito a cikin littafin al-muhalla wa sa'id bin mansur min tariqayn anhu qala al-hafiz fi ahadihima da sa'id bin mansur ya rawaito ta hanyoyi guda biyu duka kamar yadda hafiz ya faɗa ya ce wa isnadu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukmul marfu' hadisi dai isnadin sa ingantacce ne amma mawqufi ne sai dai yana da hukuncin marfu'i kamar annabi ne ya faɗa لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده إمام الأثرم يا رويت يا حكيت دقى إمام أحمد شوى أن يمغنى أكي إسناده قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر ما لا يتي سيدي وانا حديث yana samun karfi ta wata hanya daban ko da wannan isnadi yana ta ce wato yana da karfi ta wata hanya tambihun fadakarwa qala aƙiba aqiba kalimati sabiqa imam shaukani ya faɗa wato a ƙarshen wannan zance da ya gabata wa hukiya fil bahari ani sauri annahu qala ar-rakibu yamshi khalfaha wal mashi amamaha wa yadullu lima qalahu hadith al-mughira al-mutaqaddim anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ar-rakibu khalfal janaza wal madi amamaha qariban minha an yaminiha aw an yasariha akhrajahu ashabu sunan wa sahahu ibn hibban wal wahada wa hada yace imam yana cewa wa hukiya fil bahr an hikaito a cikin littafin al-bahr sunan littafi ne daga ainihin wato sauri shine sufyan ibn sa'id ne sauri cewa mahayi wanda yake kan abun hawa zai tafi a bayan jana'iza ne mai tafiya a kafa kuma ya halatta ya tafi ta gabanta yace abin da yake karfafa wannan magana tasa shine hadisin mughira wanda ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai tafiya akan abin hawa zai tafi ne a bayan jana'iza ko wanda yake tafiya kuma mai madi mai tafiya kenan ko da ya wuce gabanta ko kusa da ita ko da damanta ko hagun dinta haka ashabu sunani suka ruwaito su abu dawo da su tirmizi suna sa'i su ibnu majah suna ashabu sunan suka rawaito wannan hadisin wasawa ibn hibban wal hakim imam ibn hibban da imam al hakim suka ce hadisi dai ingantacce ne wannan mazhaba ce mai karfi qultu kalla فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن الفضالة الباني زي أي كما لما حديثي كنت كلا أيوة كبني وانا حديث دا وانا اللفظ إمام أحمد يروي توشي لقهاني المبارك ابن الفضالة أما وفيه ضعف أو كيروني إندي أو أن رواية ني وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامها والسماء دا كتكنسو باشيبا sun ƙara kalfa hawa amama ko gabanta ko bayanta kama taqaddamat mata isharatu ilaiha kamar yadda muka yi nuni dazu wa qad rawaha al-mubarak al-aidan inda at-tayalisi imam mubarak din ya ruwaito kuma daga imam at-tayalisi fa wajaba al-akhdhu biha to wajibi ne a yi riko da wannan riwaya wa hiya nassun fi at la fi tafdil at-taqaddum alaiha wannan nassi ne da yake nuna an baka zabi ba yana nufin cewa lalle lalle a wuce gaba shine fi ba ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى يشي وانا أبو باقو شيني وانا قاري دم ملتاف المنتقى آه ابن الجارود يا فدا في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه أو رند إمام الشوكاني ينوني دكان سألم بقوله آنفا تازو من فدا مغانا إمام الشوكاني تازو المتقدم ثم هو ذهل عنها أما ضد هكا كودا كي المهم دي wannan imam albani yana ta'aqubi ne yana nuni akan abin da ya fi dacewa shari'a ta ba da dama ko ka tafi gabanta ko ka tafi bayanta ko ka tafi a hagun ɗinta ko ka tafi a damanta duk wannan an halatta maka ba laifi bane wa yajuzu rukubi bi sharti an yasira wara'aha ya halatta mutum ya hau kamar abin hawa in yace abin hawa anan yana nufin kamar doki ko jaki tunda shi suke hawa a da a can saboda zai zo yi magana akan hukuncin hawa mota da raka jana'iza a mota zai zo zai fasa kwai sai dai mu rufe kunne kurin aji ya ce ya halatta amma da sharaɗin in mutum zai tsaya ne ta bayanta saboda annabi ya ce rakibu khalfal jinaza annabi ya ce mahayi zai tafi bayan jana'iza wa kad maza zalika bi tamamihi wannan matsalar ta gabata ba sai mun bata lokaci akan ta ba lakin al afdala al mashi sai dai abinda aka fi so a tafi a kafa abinda aka fi so a tafi a me a tafi a kafa har hawa jakin da hawa raƙumin in dai ba larura ba ta nisa ko kuma larurar rashin lafiya to a taka a kai jana'iza a kafa shi yafi asalin ita jana'iza yan uwana mu rike shi kamar formula in ji malaman mathematics wato mu rike shi kamar wata ka'ida in ji malaman nahawu wato wato ita jana'iza abinda aka fi so a ɗauke ta a kafaɗa a zuba a taka da ƙafa a kai ta aje a dawo yawwa magana jera motoci da wani alfahari alhaji ya zo da manyan mota wannan ya zo da mai numfashi wata motar tana atishawa tana tafiya la kowa ya sauka a tafi a kar wanda baya motsa jiki ya motsa jiki ko ba ka bane yawwa a ga babban alhaji babban mala'u yalla bai akramaka Allah ko da su honorable da su yi ko his excellency a gan shi ya raka jana'iza da kafa da Allah ta ma bai fi tasiri ba to akwai bayani nan gaba li annahu anhu saboda shine abun da aka saba daga manzon Allah wa lam yarid annahu ma'aha ba a rawaito annabi ya taba hawa abun hawa tare da jana'iza ba ya hau abun hawa ya raka jana'iza annabi bai taba yi ba yasa har yanzu din za ga wasu mutane in dai makabartar ba nisa ne can da ita ba ku kula in akwai nisa akwai uzuri amma in dai za a iya takewa to wallahi wanda a take din ko dan za a yi minti talatin ana dan zuba ba matsala ai motsa jiki ne ai a tafi Allah kiyaye shi wannan falahira ma ya tafi kai yanzu ba za ka yi tafiya daga nan zuwa waccan makabartar ba annabi bai taba hawa abun hawa ba kamar yadda sauban ya faɗa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi dabbatin wa huwa ma'al janaza fa aba an yarkabaha Allahu akbar wata rana an zo da manzan Allah dabba an kawo masa dabba an yi mutuwa za a je abun ne jana'iza aka kawo manzan Allah ga abun hawa zo ka hau a tafi abun ne yace ba zai hau ba fa aba an yarkabaha yake hau amma kai ne za a kawo mota bismillah bismillah ta bari mu da kafa man sarafa wuce ya bi dabbatin farakib to amma yayin da ya juya shi wancan ya juya sai aka kawo dabba din sai ya hau faqila aka ce ya aka haka da an kawo kaki hawa yanzu kuma ka hau sai ya ce innal mala'ikata kanat tamshi a lokacin da kuka kawo mu na ki hawa ne saboda mala'iku suna yin tafiya da kafa suna raka jana'iza yaya mala'iku suna tafiya da kafa ni zan zo in taka da kafa falam akun li arkaba wa hum yamshuna bai kamata na hau abun hawa mala'iku suna tafiya da kafa suna raka gawa ni kuma in zo hau abun hawa bai kamata ba za balan a bura rakibtu yayin da na tabbatar sun tafi sai na hau wannan hadisi imam abu da ya rawaito shi da imam al-hakim da imam al-bayhaqi wa qala al-hakim sahihun ala shart al-shaykhain imam al-bukhari yace imam al-hakim yace sahihi ne a bisa bukhari ووافقه الذهبي وهو كما قال إمام الذهبي يا داتي دا wannan magana da kamar yadda Imam al-Hakim yace sahihi ne kuma dai yadda suka faɗa shine wa fi riwayatin lil hakim wa ghairihi an sauban a wata riwaya daga hakim da waninsa daga sauban din dai sauban maula rasulullahi kenan yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi fara'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fita jana'iza sai ya ga mutane sun hau abun hawa ya ga sahabbai suna kan abun hawa fa qala ala tastahun ala tastahun yanzu ba kwa jin kunya Allahu akbar an zo za a kai jana'iza da abun ne annabi ya ga sahabbai suna hawa yace yanzu ku ba kwa jin kunya kalmar tastahun din akwai lura guda biyu ko kace ala tastahayun ko kuma ka ce ala tastahawun an gane ko yawa kamar yadda ya a hadisi idza lam tastahi fasna ma shi'ita ko kuma idza lam tastahi fasna ma shi'ita inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ko inna allaha la yastahi ana nufin dai duk abu ɗaya ne kunya yace inna malaikatallahi ala aqdamihim mala'ikun Allah suna kan diddigen suna takawa da kafa suna raka jana'iza wa antum ala zuhuri dawabi ko kuma kuna kan dabbobi kuna kan raƙumanku. ku sai dai kash wa sanaduhu da'ifun sanadin hadisin bai inganta ba amma wa ruya mawqufan an ruwaito shi a matsayin mawqufi wa qala al-bayhaqi innahu asahhu imam al-bayhaqi yace to mawqufin shi yafi inganci قلت ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم albani ya ce duk inda hadisin ya je ya dawo gaba daya ko a matsayin mawqufin ko a matsayin marfu'i me marfu'i marfu'i shine magana annabi mawqufi shine menene maganar sahabi ko ba ka bane wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa zukir abinda ka danganta shi zuwa ga sahabi ko kauli ko fi'ili ko zance ko magana ko aiki shine ake ce da shi mawqufi to duka gaba daya da riwayar mawqufin da riwayar marfu'in duk suna tafiya ne akan wani mutum mai suna Abubakar ibnu Abi Maryam shi ko wannan mutum ne wanda ke mai rauni a wacce riwayar da ta inganta din yan uwana abin da take nuna mana shine ashe idan mutum ya mutu idan an dauki jana'iza lokacin da za a kai shi ashe mala'iku suna zuwa su daɗa raka mutum mala'ika ustaz mala'ika mala'ika ba ɗaya ba ba ga lokacin da sa'ad bin mu'az Allah ya masa rasuwa ba manzo Allah kawai sai ya ga mala'iku suna saukowa daga sama yace me yake faruwa ne sai aka ce ai Sa'ad ne Allah ya masa rasuwa yace tilka mala'ikatun nazala li jinazati sa'ad bin mu'az yace haba mala'iku kenan ne suka sauka dan ci jana'izar sa'ad ibn mu'az ashe ana samun bayin Allah na kwarai da mala'iku ma suna tarayya a wajen yi musu sallah idan mutum bawan Allah ne na kwarai mai bin Allah fa Allah yana masa gatan da fa wallahi mutane ma ba sani ba yanzu wani za a zo a yi mutuwar a zo ba a taru da yawa ba amma mala'iku su taru da yawa ina eh, dama yanzu in dai kai ba wani bane ba ma an yi mutuwar ma ba haɗuwa ake ba a yi ta kiran mutane su ki zuwa amma idan wani mai ɗan dama dama ne mai dan maiko ne wanda yake ƙarƙashin babban rumfa ne ko an san shi kowa ne ne tunan ne ake zuwa a haɗu amma in dai ba kowan kowa bane ba to kar ma ka ɓata lokacin ka yanzu dai ba zuwa ake ba sai dai Allah rufa asiri kurum abu na hamsin da uku wa amma rukubu ba da linsirafi an hafa ja'iz bayan an juya an ajiye ita jana'izar ko bayan an binne ta a hau abin hawa ya halatta بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا ba tare da wata karaha ba saboda hadisin sauban da gabata wa mislu hadisu jabir bin samura kuma akwai irin hadisin jabir dan samura Allah ya da shi yake cewa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ibn dahdah wa nahnu shuhudun wa fi kharaja ala janazati ibn dahdah ibn dahdah ماشيا ثم أتي بفرس عر فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يت يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه وفي رواية حوله فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والبيحقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سماك بن حرب عنه ما ليك سوى maganar hawa abin hawa babu laifi bayan mutum ya rabu da jana'izar ya juya baya to ya hau idan ka juya baya ka rabu da jana'izar wannan ka iya hawa abin hawa ba tare da karahiya kamar da hadisin saubani ya gabata ga riwaya nan ta zo ta Jabir dan Samura yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi sallah wa wani sahabi da ake ce da shi ibnu Dahdah wani sahabi ne babba wato mai matsayi wato mai daraja ya rasu a yakin Uhud saboda rauni da Khalid ibn al-Walid ya ji masa kun san a lokacin yakin Uhud Khalid ibn al-Walid bai musulunta ba to wannan ibn dahdah Khalid ibn al-Walid ne ya je masa rauni kafin ya musulunta kamar yadda uh, Hafiz ibn Hajar ya kawo a cikin littafin al-Isaba da yake bayani akan tarihin sahabbai har kuma ya zo a cikin Fathul Bari shahada yi to an zo za a yi mai sallah wannan shi mai riwaya Jabir bin Samura ya ce muna nan a wata riwaya manzo Allah ya fito zai sallah raunin aka masa daga baya irinsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yin yi wa jana'iza ga wannan ibnu dahda sai ya fito da kafa mashiyan shine nake so ku lura da kafa annabi ya taka ya tafi an fi so in jana'iza ne aje da kafa sannan aka zo sai aka zo masa da wani doki dokin da bai da sirdi ina mahaya dawaki me sunan dokin da ba sirri me ake ce da shi in tafi a haka daidai ne ba matsala don na san masawa doki watakila suna da dokin da aka hau shi ba sirri me ake ce da shi to ni dai bafulatani ne ban iya hausa ba damu to dokin da ba sirri fa aqalahu rajulun hu hinan sarraf shikenan sai wani mutum sai ya ɗaure shi shine akala ya ɗaure shi shine sai annabi ya hau yayin da ya juya baya ya rabu da jana'iza ɗin sai dokin sai ya zama to ya tawakkasu bihi yana ta wato wato tumbe da manzo Allah yana ta yar sakuwa haka yana sauri da dokin shi dokin yana ta sauri da annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya ya ce mu kuma muna bin annabi muna ta sauri mu ma saboda muna so mu bi dokin yadda yake tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya ya ce muna gefensa shine sai suka ji sai wani ya ji cewa cikin mutane sai wani ya ji annabi yana cewa yana yabon wannan bawan Allah ibnu dahda din nan yace kan min ibkin mu'allakin aw mudallan fil janna libnu dahda ce. ya ce itace nawa na dabino ko kuma wannan reshen dabino guda nawa ne Allah Ubangiji ya ba wa ibn dahda a gidan aljanna ma'ana garanti fa wannan dan aljanna ne gashi Allah ya nuna wa annabi gashi gidansa aljanna ga itatuwan 'ya'yan itatuwa na gidan aljanna da yawa an yi ƙasa ƙasa da su shine mudalla an yi ƙasa da su na ibn dahda ne shi kadai ka san kayan gidan aljanna akramakallahu insha Allah wato babu bukatar sai an sa makata an je an ciro fa qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya qutufuha daniya wai me qutufuha daniya duk dan itace na aljanna a kasa yake mu ne yanzu mangwaro sai kai tsalle ka ko ba ka bane dibinan gidanku ya fi babanka shekaru ya fi kakanka shekaru amma bai daina yaya ba amma fa ba a hawansa sai dai da makata sai da jifa to dabinan gidan aljanna a ƙasa suke yan ƙanana ne ba sai ka wahala ba kayan gidan aljanna ba a wahala shi yasa hatta ruwan aljanna teku ko kogin gidan aljanna ba zuwa ake ana wahala ana ɗiba ba akwai kofuna kai ustaz kofuna kofuna kofuna akan kogin ruwan gidan aljanna kuma kogin ruwan gidan aljanna ba ba jan ruwa bane ba ko wani ruwa ne da duk zurfin sa kana hango abin da yake kasansa kuma aljanna akwai ruwa ruwa da yawa da bishiyoyi an ce da aljanna aljanna ne saboda jinan akwai bishiyoyi masu inuwa sanyi kwarran ciyawa a gidan aljanna riwaya ta tabbata a hadisi wato bishiya ɗaya a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai shekara 500 kana bin inuwar ta baka kare ba kamsumiyatu am shekara biyar bishiya ɗaya ta gidan aljanna inuwar ta reshen ta kawai a gidan aljanna ai ne Allah ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an ku ci ku more ku yi hani'an ni me zan ce hani'an ne a ci a nake ko waka ne a ci a kwage <laughs> a ci a more bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata na ibada na wahala a cikin kwanakin da suka wuce kun wahala a duniya Allah ya ce ku ci ku more komai akwai wa akwabin mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa duk wani gidan aljanna ne yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba kuma zuciyar dan adam ta yi tunani ma babu akwai giya akwai ruwa akwai mai kuma na kayan daɗin akwai zuma ko duk wani abu mai daɗi a duniya ku gaya mun shi me ne mai daɗi da Allah ku gaya mun kaza la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah wato kaza ita ce lambawan to Allah ubangiji ka ba mu kaji a duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh